Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na gaba Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattaunawa da Malam Ado Sani, kwararre a harkar noma da ruwa, wanda ya fara yin ƙarin haske kan irin ruwan sama kamar da bakin kwarya da ke haddasa ambaliya a jamhuriyar Nijar, kuma irin matakan da manoma ya kamata su ɗauka. Ga dai ci gaban tattaunawarsu da wakiliyar mutamar a bari. A da damuna normal ake yin ta lalle a dama ana ruwa na kirki wanda lalle mutane mutane suna jin daɗi amma ana yin daidai wa daida mutane su ji daɗi eh, ba da ɓacin rai ba ba mai yawa ba eh, kuma sai ya zama na yanzu kamar ruwa da ake yi na yanzu na canjin yanayin wannan ya yi ƙarfin mutane tunda ba ma gona kai ba inda suke shifke-shifken su don su yi samu amfani su samu abin da za su ci sha yau sai kai gashi shine ruwan in ya zo ya yi karhin hanyoyi ya yi karhin gonakai ya yi karhin gurin da dabbobi suke ci ya yi karhin eh, inda dabbobi suke ci maka su ya yi karhin gidaje ya yi karhin hanya ya yi karhin ma inda eh, rahihika inda suke daukar ruwan tun su ma rahin da suke daukar ruwa sai sun bada ma wani guri sai sun bada cikin daji kenan ruwan da ake yayi karhi mm. sosai an rasa yadda za a yi to kenan wannan ruwan ya yi kari yanzu an maka ɗauka kamar a zaman da muke na yanzu an aka ƙara wani ruwa kamar irin na shekaran jiya zuwa jiya an aka ƙara sau ɗaya sau biyu sau uku kenan kun ga mutane sai su sare lalle abu ne lokaci ne ya kashi da ba a gaba irin wannan to a yanzu kuma gashi an ga irin wannan lokaci ne ya kashi kenan abin da lokaci ka dole kenan a karba da hannu biyu a wa Allah godiya to kamar shi irin wannan akwai Eh, kamar iri na noma na kayan noma akwai irin da ya dace a shibka a irin wannan ruwa da ake samu to kamar wajen zancen iri iri lalle iri iri ne amma eh, a yanzu akwai irin da ya kamata a sa wanda iyaye kamar a kwana saba'in wani a kwana sattin wani a kwana hamsin don ku akwai iri da ake samu kamar irin wannan ruwan in an same su in an sa irin wannan irin sai manomi ya ji daɗi akwai irin wanda shi kuma sai yi wata wajen biyu kwana sattin wata uku kwana goma tara har ma ya huce haka nan kenan kenan iri iri ne to sai aka zamana ya zamana yau akwai iri kashi biyu iri kashi na farko iri na gargajiya na da wanda aka sani na da kuma da iri na zamani wanda institute eh, eh, de recherche agronomique da ma'aikacin binciken kayan gona da ikrizat wanda suke institute international wanda su ma aikin su neman iri ne wanda suke nemowa iri wanda an sun nemo irin nan an yi barbara ana samun da wannan iri da wannan iri sai a hudo irin wanda za a yi zai yi saukin yi an an yi shi ko cikin gajeren lokaci ko cikin dogon lokaci akwai irin wannan gashi nan iri iri iri gashi nan yanzu in an je da les instituts de recherche agronomique kamar in an je tarna maradi ana samun shi kamar an an je ikrizat ita in ta yi ta samu ita ma tana badawa kenan dan a sa wannan irin a gaban manoma a hannuwansu don su samu su yi aiki da shi kenan ba sai sun wahala ba neman iri wanda zai bada abinci na kirki kuma mai yawa nan da nan kuma ya yi sauƙin yi a gajeren lokaci zai bada manomi ya samu ya samu albarkacin gonar shi albarkacin aikin gonar shi to baka ganin kamar yawanci manoman ba da halin da za su samu wannan iri manoma e, suna da suna da hanyar da za su same shi tunda hanyar da za ka samu in ba baka tambaya ba dama in baka tambaya matambayi ai bacece ne ba ya bata mm. kenan in ka tambaya akwai hanyar da za a sa ka ce je ka guri kaza akwai iri kaza akwai iri kaza akwai iri kaza kamar yanzu station de tarra mm. eh, na inran institut national de recherche agronomique akwai ikrizat ko daga nan yanzu da magaran ka tashi ka tayi niyame ka tayi sadore a ikirizat ka ce irin ka za ka zo ka nema sai su baka mutumin karkara kana ganin zai iya yin haka to mutumin karkara in ya sa kan shi in ya san shi babban manomi ne iya iya ya tahi ikirizat ya tahi inran a la station de tarna ya nema sai a ce ga inda muke so mu saida gashi in kana so ka saya tunda yau me aka gani sai aka ga yau manyan mushishika wanda kai yi lakwal suka bari ko ko manyan ma'aikata da suka yi aiki suka bari yau su ne ma manyan manoma tunda suna neman tractor su nemo kayan aiki manyan kayan aiki su nemi kamar eka ɗari eka tamanin eka 19 eka biyu su je su tada su sa kayan aikin nan su tada ƙasa su yi shimka su samu amfani na alheri ba kaɗan ba wanda in sun yi noman za a ce an samu kamar bahu 200 300 400 biyar ake samu kenan kun kin gani akwai albarka akwai alheri a kan eh, samun iri na kirki wanda in an san an sa shi za a samu albarka tamara bari murya amurka daga da magara a jamhuriyar niger masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu malam ado sani da kuma wakilin da magaram tamar abari sai kuma Jules Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. mu, shine ta da mu sandare na arziki